gaskiyar dogaro shi da duwani wani abin da zai raba mu da Allah mu riki Allah mu wasu da kowa mu riki Allah sai mu ci nasara a rayuwar ta duniya da lafiya Allah ya samu dace abin da suka daidai muna roƙon subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan baki daya wanda kuka kuskure muna roƙon ko da tambaya duk wani wanda zai zama wato abinda da yake Allah kada yake da iko a kansa za ka nima a wurin wani ya zama ya zama abin bauta wanda ba Allah Allah ce na wa alaikum na na na akwai wanda za su mata kamar a ya kuma E ai sharaɗi shine cewa mutumin da ya tuba daga zunubi komai girman zunubi in ya tuba ya cika shakan tuba Allah zai ya Ka shi ko da shirka ne da awa shi ne yanzu muke magana kan shi to idan mutum ya tuba shi ta ake kawo sharaɗi cewa ya mutu yana shirka da kenan a shida zai tuba kafin mutuwa ya gyara a ne da tuban shi ya tuba shi to don haka ita sun da ta haɗinci mutunta bayan ta tuba wa Allah kuma sai ta nemi ya sayar mutunta to a nan abinda malamai suka ce ba lallai ne sun ta gaya mushi me ta aikata ba kuma shi ma ba a nema da gare shi ta cewa ne baban wani ya ne wa juna tsawon lokaci da muka zauna kurakure sun gita tsakanin muka sai kin gaya mun zai kuke yi kai a ba a bukatar kawai a yaje wa juna an fahimci wannan kuma kuma kuna su Allah ya yi Allah ki na wa alaikum wani abu ne faru kwanaki da wani yana da neman bashi bashi bashi a wurare to wasuwa ta yi ce a kan ina ta magana a kan ba, ta ce a kan a bashi bashi da zai bayar da riba ba ba zai bayar da riba amma bashi bashi amma in yi zai a bashi shi wanda ya bashi zai shi wani kyauta musamman da to yanzu kawai mutum da za a yi wanda za a iya cewa yana cikin babi na halarci nan? eh zan bai kamata a sharadi ba amma misali ka bani bashi na zina na juya kudi kuma Allah ya sanya mun albarka na fita daga cikin damuwar da na suci da na tashi sai na kawo maka hannunta sannan sai na siyo wani abu kyauta da dogare sai na ce wannan kyauta ce na ba ba kai kamshi wannan babu wani abu amma ka shabtanta a sai ita za shi dawo da gudunan nan ina so sai ka haɗo da hancin tsira iri kaza sai ka haɗo da kaza ribar duk da abin da za a ƙara ba za mu rage kudi za a ce shi kayan kudi da ya zama ko da dabba ce ka ce sai ka ma'ana za ka dawo da kudi na da cinkiya guda ɗaya me ya kawo a ƙaro wata dukiya da wasu da wata ba a buƙatar wannan sharari amma kai a ba su kai ka ji daɗin abu da ya maka ka mashi tukunci wannan babu da shi Allah ta na na na na eh. na na Eh, gaskiya maganganun da malamai ke maganganu ne guda biyu a kanmu wallahi kana a da na tafi a kan wannan fahimtar a kan cewa idan kana bin mutum bashi ya kasa biya in ta kashi sai ka ka ɗauki zaskar ka bashi ka ba shi sai ka ce kuma roƙon ba shi amma gaskiya malamai sun magana a kan rashin halittin haka rashin halittin haka ta ce za ka bashi da damar ka karɓa da mu. a ta zai su ka ba ka gani daga baya kuma hajjinka za ka ke zuwa ka je ka nemi hajjinka amma shi da ka riga ba shi wani hanci ne na Allah in ka ba shi daga baya ba laifi ba ne tana iya zuwa ka nemi cewa to ya za ya ba ka haƙƙinka amma ba wani sharadi ba ne sai ya ba ka daga cikin wani hukunci da kai ka ba shi you. eh to Allah ta'ala wani wanda wani da suke na baka wani da ce wannan ya yi babu wani guba ba wata kura ce na ɗauki ina bin ka bashi naira dubu ɗari biyu sai na fitar da zarka sai na kira ka sai na cewa ne ga zarka na baka kai a karantar ka kai ko da zartar da sai ka cewa ne ni ma zina so sarki da wuyi yau dama kana bina dubu ɗari biyu ga dubu ɗari biyu ya halatta ka karfafa ne Eh, domin babu sharfi. ba sharafi ka masa sharafi ne ba bukatar zan baka amma za ka dawo kuma dama mutumin da bashi bashi ya mai katutu ya kasa biya shi ne algari ne da Allah ya kwanta yana da cikin da ya nufi ba shi da ka domin ya samu ya sauke nauyin bashin da ake mutu eh, wannan shi ne wallahu ta'ala alaikum

ya zafara nana kabiru mana na kan na tsalle a ranar kwanan kabiru ya yi wannan kiran aka shiga lunguna har aka fi sa wuraren da haka na kuma aka ja alhamdulillah amma ala illa inda abu ne kafin da wani ya alfasu za ka dawo da su musulmi ta kalli wata ta musulmi na tabbatar aka dawo da su nan to malami zai ce da su shi ba su biyan kwana ina shi kuma ya yi da kanta ya ji da wannan mutane in wannan zuba mutum ka hada zuwa za mu da wata babban makaranta wata in wani ya mutum da za a ga tarbiyyar su da jiya nan suna shauƙin kafin da su na hanyar haɗu da musulmi musulmi da da ya kamata a ce muna da matsaya wanda da shi a kudin da ministan jiya da sunan wanda za a rika ko da an samu wani da musulmi da mu samu gina shi wanda za a zai kashe su a kan hanya maimakon mutum ya san mutum da kawai kwana su da ya san mai dawa da kudu ya arewa da ya san da zai kashe ka sake wannan gaskiya ne kuma alhamdulillah wannan bayanin naka har a mimbarin juma'a mun isar da wannan sako mun buga misali da makarantar academy ta maiduguri wadda an kafa ta a 1975 wadda larabawa siriya suka kafa makarantar domin da da'awa da mu dukkan wani na mun yi karatu ne a branch ita wannan ta mai gudu shine auxiliary da security wanda tsarin su ne su suka shiga a ɗibo irin wannan sababbin musulunta har yanzu suna wannan tsari sai a ba su a ba su karatu har tsawon shekaru shidan su gama su su koma sai su gama da karantar da mutanen su a garuruwansu suna wannan to mun nemi cewa ina ma da sauran makarantu da suka kafu masu ƙarfi a cikin zaurorin mu duka za su irin wannan tsari ko da mutum uku ne a duka ɗibowa wannan da awar tana da tasiri kwarai da mun kamar yanzu a tsarin mu na da'awa da muke yi kamar ma'asar da ma'asar mu shafi'i wanda yake mun samu sabuwa yanzu muka jona da su su tarin da suke yi idan aka je aka musuluntar da lahudawa to za a ɗauki malami a wannan tafiyar za a ɗauki malami da albashin shi na wata shida da mashin da zai amfani da shi da wurin da zai zauna za a zauna da shi zai yi wata shida bayan wata shida zai dawo in yana so a sake tura wani ya ci gaba da karantar da shi to abin haka ake tafiyar da shi a hankali dawa abu ne wanda yake akwai bukatar a ce masu kuɗi sun shiga tun da gwamnatin ba ba tamu ba ce misali domin inda cewa gwamnati ta ce to gwamnati ne ya kamata ta yi wannan idan aka ji aka mutumin da su a gina musu masallaci da makaranta a gina wurin malami a ɗauki malamin gwamnati da samun shi albashi saboda yake shi amma dai a hankali insha Allah ta'ala haka ana samun nasarori domin a cikin waɗannan watannin ana samun yaransu da ake ke fitowa da su guda biyu uku a zuwa sa su a makaranta idan suka ƙare karatu suka koma to su dama su ne kaga kunan sun huta tafi su dama su ne nan suke rayuwa sai su gaba da karanta da su insha Allah ta'ala hankali abubuwan za su za su ta ko cikin la kuma hamarin Allah ne yake yi kuma akwai bayan Allah wanda suke da zuciyar yi wa addinin Allah hidima da zuciyarsu. domin sanin cewa duk abin da ka mutu ka bari na wasu ne ba na ka ba amma duk da ka cire kai yin wannan aikin da ita ce taka ita ce za ka tarar a wurin Allah yadda ka koma zuwa gare shi amma da yawa shaitan baya bari mutane mutum zai ta tarawa yana tarawa har mutuwa ta wuce gaba da shi to don haka amma dai ana samu ana samu ɗaiɗaiku daga ciki Allah kuma yawanta su masu yawa muna roƙon Allah ta'ala abinda muke daidai Allah ya ba mu zaɗin ba ɗaya wanda muka kuskure na wani suwa mutane da yaƙi mana

Allah ya yi shirya wannan fitinu da yake kullum kai muna roƙon Allah ta'ala ya mana maganin Allah ta'ala ya zama da lafiya cikin wannan kasa ta mutane wani zuwa ta siyasa da ke tattaruwa Allah ta'ala ka zauna mana da jihar ta mutane lafiya ka zauna mana da kasar Najeriya lafiya محمد وعلى آل محمد إبراهيم وعلى آل إبراهيم محمد وعلى آل محمد إبراهيم وعلى آل إبراهيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين